Dans la région de Maradi, les femmes ne sont pas sensibilisées par rapport Mata ba su da masaniya sosai ga misalan da ake gani domin ba su samun waye kai kuma ba su san amfanin a zo a yi laurai bisa cutar ba a lokaci. Shi yasa muka ce ya kamata mu faɗakar da su kuma mu zartar da bincike na kai tsaye bisa cutar daji a nan birnin Maradi. Bugu da ƙari za mu saka usul ɗin soma larwai na bincike kai tsaye a asibitin uwa da yaro za mu gudanar da aikin ne cikin dukkan gidajen likitocin cse fasali biyu ne na ɗaya akwai tsarin faɗakarwa na waye kai don mutane su san wuraren da za a gudanar da aikin kuma samu bayani na yadda ake kare kai da amfanin yin binciken fasali na biyu za mu gudanar da aiki na sati biyu da za a yi cikin sayasi daban-daban na maraɗi inda tawagoginmu za su wuni suna aiki za su tantance masu ɗauke da cutar da ta yi kamari su gabatar da su asibiti don a shiga ba su magani wanda kuma lamarin ya fi ƙarhinmu sai mu gabatar da su inda za a iya zartar da aikin ta ce mai yaɗuwa ga ma'aifa muna samun irin wannan cuta a nan asibitinmu ai shi yasa muka shirya wannan aiki domin misalan da muka gani gani suna ba mu tsoro don yawanci bayan shagala suke zo muna hali wanda ba za mu iya yin tiyata ba daga bakin shekara 25 ana soma lauran kowace shekara ya kamata a dinga yin lauran kowace shekara don a kiyaye kar a fada tarkon cutar daji mai kaimi.